Lamarin ya faru ne a tsakanin karfe 11 zuwa sha biyu na ranar jiya Lahadi tara ga watan Agusta a kewayen ƙauyen Kure na yankin Tilaberi da ke matsayin wani gandun daji mai shan hankulan masu yawon bude ido daga sassan duniya saboda garken raƙumin dajin da ke rayuwa a wannan wuri shekaru aru-aru. rahotanni sun ayyana cewa faransawa shidda da 'yan nijar biyu ne suka haɗu da ajalinsu lokacin da wasu mutane akan babura suka buɗe musu wuta lamarin da ya sanadiyar konewar motar da ke ɗauke da su wacce aka bayyana cewa mallakar ƙungiyar da ake kira ong actel ce gwamnan yankin tilaberi tijani ibrahim kacalda ya tabbatar da kwaruwar wannan al'amari eh, gaskiya ne wajen ƙarshe biyu dai aka kira ne gaya mini akwai turist eh, da faranse da nigerian biyu guda gidi guda shofar suka samu rasuwa terrorist din nan su ne eh, bisa moto suka zo suka kashe su ma sai suka yi rafiye a cikin eh, gunduman kolo ne ah, kure kore kuma nisan shi ya kai su kiloswat da niamey da haka hmm. dai daga nyame suka dauki gid suka saya. Tuni dai aka baza jami'an tsaro domin cafko waɗannan mahara in ji hukumomi sai dai kuma wasu mazauna birnin Yamai na matukar mamakin yadda abin ya wakana a yankin da ake ganin ya fi ko ina tsaro a nan Nijar. Sunana Muhammadu Ibrahim ɗan ƙasa a Nijar. A abun yana tara hankali tunda nan ma ni ban san na koma gida na koma na koma ba. Abun da ya kai ko kilo hamsin babu a cikin eh, da Yamai a ce an yi an kai hari. akwai rundunar soja kuma akwai amurka akwai alman akwai faransai akwai yan italiya rundunar su tana nan filin jirgi kuma suka ce suna da jirage masu tashi angulu kanana da a kilo ɗari suna ga abu me yasa ba su ga abubuwan da ake yi ba lura da yanayin da aka shiga a yankin tilaberi ya sa ma'aikatar ministan cikin gidan jamhuriyar nijar a shekarar dubu biyu da 2019 ta gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu su kiyaye zagaye wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen burkina faso da mali ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba saboda haka ake ganin rashin mutunta wannan tsari ya yi tasiri wajen baiwa 'yan bindiga damar kai wannan hari na jiya ladi wannan na faruwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka murkushe wani harin da 'yan bindiga suka shirya kaiwa a karkarar galmi inda rahotanni ke cewa an kashe dan bindiga guda tare da tafke wasu daga cikinsu yayin da aka bi sawon wasu biyu da suka ranta a takare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar